أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشدني قوة الرجب هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد دليه أولى أربعين دبي وان دي دي دي دا شاتقوس قوة بيو شكرا دبو بيو دا أشرين دا inda muka fara gabatar da majalisi na tafsiri ranar alhamis ta juma'a to ban sani ba watakila kuma mai da shi juma'a kaɗai don ya kamata mu koma karatunmu na sharhu sunna na imamul barbahari da muke din ranar alhamis wannan ina ganin idan ba na manta ba kamar shi ne majalisi na bakwai ne ko na takwas ah, mun fara tafsiri a cikin suratul hajji kafin mu shiga kai tsaye wajen bayani a cikin suratul hajji ayar da muka fara bayani ba mu karasa ba akwai sakunan mutane kamar haka akwai mutanen da ke ƙasar gabon kudadensu da suka aiko ta hannun alhaji hamusu babu lokacin da za mu amfani sunan kowa da abin da ya aiko amma lallai sunayen da suka ainihin wato aiko waɗanda suka aiko da kudade ta hannunsu zuwa ga wannan mu'assasa su ya zo kuma muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri sana akwai hajiya hadiza daga nijar tana buƙatar addu'a tana fama da ciwon ƙafa za ta tafi asibiti don neman magani ta yi tawassuli da aikin da ta na alheri da kuma wannan majalisi cewa tana roƙon al'ummar musulmi su saka ta cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya to muna roƙon Allah ta'ala wanda ya jirrabi annabi ayuba da rashin lafiya ya ba shi lafiya ita ma Allah ya ba ta lafiya sannan akwai alhaji bukhari shi ma daga nijar ɗin yana barin addu'a za a yi matsayin shi aiki Allah ya sa a yi aikin a sa'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ainihin wato lafiya shi ma sannan akwai yaron da aka sace a jihar Nijar shi ma yana makaranta su ma suna buƙatar addu'a Allah subhanahu ta'ala ya bayyana shi sannan akwai wata baiwar Allah ita ma ɗanta ya ɓata wajen wata biyu ta fito daga maiduguri zuwa wani gari har yanzu babu labari tana buƙatar addu'a Allah subhanahu ta'ala ya bayyana shi sannan akwai wanda uwa da ke Algeria ina ganin ba na manta ba ya samu hatsari shi ma yana buƙatar addu'a a satin da ya gabata mun fara bayani akan ayin sani itfihili dilla an sabilillahi muka ce ba mu karasa ba a karmakan lawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ta'ala ya ce sani ittihi wato yana juya sasanninsa yana takama da nuna isa da jiji da kai liyudilla an sabilillahi dan ya batar da mutane daga tafarkin Allah to mai wannan wannan dabi'ar lahufin fi dunya yana da ƙasƙanci da wulakanci a rayuwar duniya wa lahufin fil sannan a lahira kuma yana da azaba ta ainihin wato ta gobara a satin da ya gabata tafsirin wannan aya da muka zo mun tsaye ta dogon bayani akan lidilla an sabilillahi dan ya batar da mutane daga tafarkin Allah yayin da muka tsaya muka yi dogon bayani cewa hikimar maimaita waɗannan ayoyin guda biyu a baya dama wa minan nasu man yujadilu fillahi bighairi ilmin da kuma wacce take baya saboda kowace bata sai ka samu cewa akwai mai bi akwai wanda ake bi a cikinta kamar yadda bid'a sai ka samu akwai wanda ya kirkire ta akwai kuma wanda in an kirkira aiki yake da ita akwai producer akwai kamfanin da sun kera bid'a suke yi akwai kuma waɗanda su in an kera aiki suke yi da ita to da haka da wanda yake mabiyi ne cikin bata da wanda yake shine jagorar cikin bata in aka je lahira Allah subhanahu wata'ala babu ruwan shi wai baka sani ba maganan baka sani ba a nan duniya ake yin ta da zarar rayuwa ta yanki aka tafi lahira ba a yin ta a can tuna haka sannan Allah ya kawo cewa sani ya ɗifihi yana mai juya sasanninsa ta hanyar ainihin wato jiji da kai da nuna isa da ainihin wato takama sannan kuma daga ƙarshe jin ya batar da mutane daga farkin Allah Allah ya ce duk mutumin da ya zama jagora cikin bata ya yi amfani da matsayinsa da girmansa ya batar da mutane daga tafarkin Allah to Lahufin duniya khizyun yana da kaskanci daga rayuwar duniya shi ya sa muka ga cewa inda malam sani yana nan da zai zo ya rage abin nan wannan karin zai bata rikodin din nan shi sa muka ga cewa wanda suka jagoranci faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a yakin badar akwai mabiya akwai waɗanda ake bi a cikin su wanda suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai isa ba tun daga ranar farko suka dinga cewa Allah dan mai da Allah ya tashi turo ɗan saƙo, laula nuzila hadha wa ala rajulin min na abu a makka kowa ya san ga walidu bin mugira babban mai kuɗi ne wanda saboda kuɗinsa sai da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa da kansa an kana zamalin wa bani sannan Allah ta'ala ya faɗa da kansa ya ce zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda haka annabi ya taso a cikinsu suna kallon kamar da awar babu wani tasiri da za ta yi kamar za su iya murkushe ta lokaci ɗaya kamar za su iya gamawa da shi sun yi kowane irin kintsi da shiri da tanadi aka fito badar ba tare da annabi ya yi shirin fita badar ɗan badan yaƙi yaƙi ya auku ala ghairi mi'adi amma tare da haka a ranar suna kallo manya da dama daga cikinsu waɗanda aka kashe a wannan ranar wanda tun daga nan kaskanci ya fara tabbata gare su tun daga wannan rayuwar ta ainihin wato duniya ina malam sani yake na faɗa na ce wannan ihun zai ɓata karatun nan ba lahofin duniya khiziyun wani zikuhu yau mace azabar harin to mun yi magana akan ayoyin bata dinnan a baya wanda muka kawo su biya wanda muka ce wannan lamun din lamun ta'alili ne da aka yi dilla zai zama to fi'ilun mudari'un ne mansubin bi an al-mudmara jawazan ba'da lamin ta'alili wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa an sai zaman to harfu jarrin ne mabnin ala sukun wato huwa mudafin lafzul jalala shine mudafin ilayhi wanda a nan wajen fi'ilin bai yi ta'addi da kansa ba kana iya cewa shibhu jumla aljaru wal an an sabilillahi fi mahalli nasb maf'ulun bihi na yudilla sannan fi'ilin yudilla dama mun ce yana da maf'ulun bihi da aka shafi Shi ne sani bihi li yudilla ghayrahu an sabilillahi yana jujjuya kafaɗinsa yana taƙama da alfahari da nuna isa dan ya fatar da waninsa daga tafarkin Allah haka wal masdar al muawwal min an wal fi'l ala ta'awul al masdar al sahih haka zai zamanto sani itfihi li idlal ghairihi an sabilillah yana mai jujjuya sasannin jikinsa da nuna isa da takama dan ya batar da waninsa daga tafarkin Allah da haka za mu ga cewa a wajen bata ɗin ma akwai wani daban da shi ya ɓace to sannan kuma a dallu ne mafi ɓacewa ne Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cewa man a dallu wane ne mafi ɓacewa daga cikin mutane akwai shi shi ne mimman ya da'u dunin lahi wanda zai ji yana kiran wani Allah malla ya ji lahu ila yau milkiyamaci wanda yake kiran ba zai iya amsa kiransa ba har tashin alkiyama duk wanda zai ji yana kiran wani Allah a lokacin da bukata za ta taso maka wanda kake kira Ilayo yawmul ba zai amsa kiranka ba wannan yana daga cikin mafi bacewar mutane sai ta Allah ta'ala ya ce wa hum an du'a'ihim ghafilun sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa fa in lam yastajibu laka in ka baje dalili na Qur'ani da Sunna kaga mutane sun ki karba Allah sai ya ce wa annabi fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum ka sani mutane kawai da an koma bin son zuciya ne Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah idan kana neman bayan batacce wanda yafi kowa bata cikin mutane duk mutumin da ya koma bin son zuciya ba tare da bin shiryar da tazo daga wajen Allah ba to wannan mutumin yana daga cikin mafi tsacewar mutane a cikin ainihin wato mutane sannan za mu ga Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha ba ba'atha Allahu rasula idan san gama na Allah sai su dinga masa izgidi kalli wayan da Allah ya rasa wanda zai aiko annabi sa wannan in ka ɗauka dauka bayo ake rashin mutunci ba an dade ana yanzu wannan zindikin wannan mulhidin ya zo da sunan wai zai kara annabi matsalar da a kasar Hausa mutane ba ita suke bukata ba wani yana nan a musulmi aka haife shi yana rayuwa a cikin gari ba a ƙauye ba amma zai yi aure ko wankan janaba bai sanya ake ba kaje ka ko masa rikicin isnadin hadisi ya inganta ko bai inganta ba shi ta ina ma zai fara wannan matsalar sa ce yanda ga nan kiristoci sun fara cewa shi yana ganin wai an raba ma annabi abu zai kore mutum yanzu kiristoci sun fara istilali da maganarsa sun ci an samu wani malami a ƙasar nan yanzu yana faɗar gaskiya su gaskiya gurinsu abinda yake faɗa ɗauka suke halayen annabin da ke cikin halayen annabin musulmi ne yake faɗa su ba su ɗauka cewa korewa annabi yake ba tunda abin yana cikin littafin musulmi da sai suka ɗauka su yanzu wannan fa bayanin da yake yi fa halin annabin musulmi yake faɗa wannan shine ɗaya daga cikin masifa shi yasa ka ga babu wanda za ka ga yana goyon bayan abin da yake na da'awa daga zindikin ɗan shi'a shi ɗan ƙala ƙato, sai mutumin da munafuncinsa bai bayyana ba sosai ba ka gane wani bangare yake ciki na akida ba Da aka wannan shi ne, Allah ya ce in ka kada la yudilluna an na laula an na alaiha وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أدل سبيلا sannan Allah ya ce a ra'aita manitta kaza ilaha wa afa anta takunu alaihi wakila sannan Allah ya ce wala qad zara'ana li jahannama na ya halitta ba don koyi ba dan jahannama ta ci kawai Allah ya ce lahum qulubun zaka ga mutum da zuciya amma la yafqahuna biha kwata kwata zuciyar bata taimaka masa gurin ya ba addinin Allah ba walahum A'ayunun ga su da idanu amma idanun la na biha kowane irin abu suna iya gani su bi amma sun kasa ganin gaskiya su bi da wannan idan nasu walahum azanun ga su da kunnuwa amma la na biha gaskiya ce suka kasa saurara su bi Allah ta yi ce ula'ika kal an'ami duk wanda yake da zuciya ba ta taimaka masa wajen fahimtar addinin Allah ba Allah ya ce kaman dabba ya ce Allah ya ce balhum adallu kai gara ma dabba da su ulaika humul ghafiluna wa innan sune rafkanannu da haka zamu ga Allah ya ƙara cewa kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah idan kana neman mafi sharri a wajen Allah wajen makoma shine wanda Allah ya tsine masa albarka wa gadi ba alaihi yayi fushi da shi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت yace ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil wayannan sune mafi sharri wajen matsayi a wajen Allah sannan su suka kauce wa tafarki madaidaici sannan haka Allah ya ce wa man kana fi hadhihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila duk mutumin da ya zama makaho ne na zuciya a duniya to a lahira ma makaho zai tashi zai gani duk wanda ya tashi zai wuce ta kansa zai tattaka saboda wannan mutumin shine mafi bacewa a cikin mutane sannan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira alladhina yushuruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila to hatta sabil din ma akwai hanyar da take adallu mafi bata ce da aka mutane wajen bacewa tabarkin Allah mataki mataki ne wani yana matakin farko ne wani ya kai tsakiya wani kuma ya kai ƙarshe a ke kenan Allah ya kiyaye to da aka za mu ga cewa malamai suka bincike suka gane cewa akwai asbab din da suke haifar da bata sababi na farko shine adam istiqdamul insani mawahibuhu fi tafakkur fi ayati llahi ɗan adam lokacin da ya daina amfani da baiwar da Allah ya yi masa shi a kankin kanshi ya kalli ababen da Allah ya ajiye na ayoyinsa kauni a dare da ayoyinsa dini shari'a tunani yayin da Allah ya baka hankali ka ajiye naka hankalin ka koma wani ne yake tunani da nashi hankalin ya faɗa maka sakamako kai kuma ka gina daga nan wannan shine asasi na farko da haka za mu ga Allah matsakacin sarki yana faɗa mana ya ce wa ka ayyin min ayatin fissa samawati wal ardi ayoyi nawa ne a sama da ƙasa Allah ya aji amma ya marruna alaiha mutane za su wuce ta wajen amma an hamu uridun amma mutane suna kau da kai ba ma sa la'akari da cewa wannan abu ne da ya kamata a tsaya a kalle shi ya wa mutane girman Allah yanzu da ga in aka yi wani abu na sabuwar fasaha ta zamani mota ne waya ne ko wani abu za ka iya ganin in ka zo da shi abinda ba a saba gani ba mutane an taru kowa yana kallon abu amma abinda Allah ya ajiye a jikin ɗan adam wanda sai ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun haɗa kankin kanku sai da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye aya me sa ba za ku yi tunani ba yanzu wannan fatar ta kunne iya nan kaɗai a duk jikin ɗan adam ita ce kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala yi yadda wannan in ta samu matsala babu wata a jikinka da za a yanko a dasa ta cike gurbin wannan babu ana buƙatar ka kwanta dama da hagu da Allah ya ga dama ya yi rodin kunnanka kamar rodi ko katako katako in ka zo kwanciya ya maka baƙi baƙi ka rasa yadda za ka yi kaga akwai matsala da Allah ya tashi shi da wani irin sufurin da wata irin fatar da yadda ba wai a kanta ba ko a zaune kake duk yadda za ka kama fatar ka jujjuya ta kamar ta ka sake ta kaga ta koma yadda take babu matsala amma za ka ga ɗan adam bai tunanin wannan sannan wajen wa'azi za mu ga Allah yana cewa fa malahum an tadhkiratu mu'ridi fa annahum humurum sai ce farrat min aswara akwai wanda suke gudun wa'azi na sha buga misali yanzu na ce yau kun ga mun fara tafsiri ba da daɗewa ba wannan shine majalisi na takwas yanzu yau da za mu sanar a wajen karatun nan mu ce gobe duk wanda ke so a ɗauke shi aiki a yanar pc ma haɗu da shi ya kawo ofarsa masallacin nan ta za ka yi mamakin ɗan adam ɗan da zai dala masallacin nan gobe ka gani amma tun da wa'azi ne yanzu kan ba ko sisi za a samu ba sai a hankali da kowanne za ku ga a tunaninsa ma sun ajiye sun bari wannan ke masa tunani yanzu jiya mun yi program a shafin sarki zaki wanda daga cikin yaran shi wannan zindikin ya bugo waya wai shi ya yarda da duk abin da malaminsa ya faɗa ɗari bisa ɗari idan malamin ka yi duk abin da yake da addini ɗari bisa ɗari ne babu kuskure to mai bambancinsa da annabi ai ba su da bambanci da annabi annaba ne in ya faɗa abu ɗari bisa ɗari daidai ne shi ma in ya faɗa abu ɗari bisa ɗari daidai ne sai na ce masa tobalin tambaye ka yanzu wannan hadisin ta fassara ta aribu yake sana wa annabi kwakwasa na tambaye shi kasan kwakwasa kuwa wai bai sani ba na ce kaga matsala hausa ce ya amfani da ita baka ma gane me ake nufi kuma kake da abin da ya faɗa daidai ne ka yadda to akwai waɗanda za ka gani mabiyan da suna zaunawa su yi tunani su yi amfani da hankalinsu ba bai kamata mabiyan su jefa su cikin bala'i malaman su jefa cikin bala'i ba amma ajiye hatta hankalinsu su daina tunani da shi sai abinda malamin ya tunani ya sanar da su su kuma daga nan su gina su dora wannan yana cikin abin da yake haifar da bata cikin mutane na biyu wanda yake haifar da bata cikin al'umma akwai az-dunubu wal ma'asi zunubi da saban Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa mana yana cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna sannan Allah madaukakin sarki yake ta alam yahdidil ladzina yarithuna al-arda min ba'di ahliha wato allau na sha'u asabnahum bi dhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un zunubi shi yasa saɗa nan nake ganin wani sakamako na wani bincike da aka yi ɗabi'ar mutane yanzu ta lalace fiye da yadda ba ka tsammani saɓon allah da ba ka yi tsammanin mutane suna iya yi da yanzu sai ka ga mutane suna iya yi yanzu shi sa yanzu ko kana da 'ya'ya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a matsayinsu na muharramai idan ka ga ya da ƙani kuwa da ƙanwa sun shaƙu-shaƙuwa ta sosai to ka bincika an ba haka ba za a yi ɓanna yanzu kwanan nan wata matsala ta faru wata ce fa ta haihu mamatta mahaifiya ta tafi gidan don ta je ta taya ta zaman haihuwa tana mata wanka ranar na da daddare ta zo kawai inda take kwanciya ta duba ba ta gama ma ba kawai da ta tafi ɗakin inda mijin yake kawai sai ta samu mijin yana amfani da mamata wannan ita ce rayuwar dabbobi da mutane da dama suka koma yanzu na gani wanda kun san ba yadda za a yi ita ta tashi kaje je ɗakin shi ya amfani da ita in ba da yadda mamata ba kuma ba maman ba ce ta buɗe ba akan ba zai yi ba shi ya yadda ya amfani da mamata ita mamata yadda mijin ita amfani da ita wannan yana cikin dubbancin da mutane suke yi to zunubi da saɓan Allah yana haifar da wannan matsalolin mun yi magana akan faɗan kabilanci kwanan nan da ya faru a Legas na je kasuwar magani ba da daɗewa ba na yi hudu ba a nan na faɗa musu a kafin wannan abin ya faru a gurare da dama kun san rikicin da aka dinga irin su zankuwan nan irin su ina ne irin su ina ne musulmin da ke wajen a matsayinsu na musulmi maimakon su zama wakilai na addini na annabi muhammad wajen ɗabi'arsu da gaskiyarsu amanarsu wannan kaɗai ya isa ya tallata addinin annabi ko ina in an gansu a ga mutanen kirki a ƙarfa sai suka koma su ne maciya amana maha'inta wajen su ba su da bambanci da arna to in ko Allah ya tashi sai amfani da su sai ɗanɗana muku hukuma wani abu kwanan nan ya fitar da ni da daddare a yan kwanakin nan yanzu ko kun san cewa yanzu musibar da ke faruwa yanzu nan kana haura ko aka shiga kabala layin tafo kiro ɗin nan ba nan ba akwai gidaje fa yarinyar ka sai ta ce maka za ka je unguwa za ta dawo sai ta zo gurin sai ta tsaya sai ka je akwai gidan da an nunnuna min wasu gidajen na gani da idona shi sa muke fita da daddare garin nan wani lokaci mu fasa karatu mu je mu naɗo don mu zo wajen karatu yi ta warwara don akwai abin da in aka baka labari ba daidai yake wa laisar alkhabaru kal muayana mun je mun na gani da ido na na je na gani sai kaga yan mata wani gidan aka iya ganin yan matan Hausawa ya'yan Hausawa kaga yarinya saboda ashirin ko talatin su kuma sai su haura mazan kawai zai zo ne ya tsaya dama lojin ne in kin mai ku gama gada ke shiga ciki awa ɗaya biyu uku ya biya masu ɗakin ɗakin ya gama amfani da ita ya gaba wannan fa shine bala'in fa da ake ciki ba wannan ita ce musibar da ake ciki kuma wallahi tallahi har matan aure na zuwa matan aure wallahi tallahi har matan aure na zuwa wannan kuma suke haurawa daga nan su shiga cikin kabala su je su shanyo giya su dawo daga nan tudun wala tudun nufawa tudun wata tsaya ne su haura su je su shawo giya su dawo wala adadinsu yana da yawa shi yasa ta yaya za a yi kaje irin wannan wajen kun haifi 'ya'ya kun wa matansu ciki ta yaya za a yi allah ya ɗauki kwarjininku da tsoronku ya sa a cikin zukatan mutanen nan abin taɓa yi wa to zunubi da saɓan allah ɗaya ne daga cikin asbab na kacewa tafarkin Allah a doron ƙasa abu na uku akwai ittiba'u shaitan bin shi kanshi shaitan din da haka za mu ga cewa Allah ya faɗa cewa shaitan ya ce rabbi fa anzurni ila yawmi yub'asu qala Allah ya ce masa fa innaka innaka minal mundarin qala shaitan ya ce fa bima aghwaytani saboda fatar wadda kai mun la'aqa udanna lahum siratal mustaqim wallahi ni kuma sai na zauna musu akan tafarkin kamar da dace amma ati yannahum min bayni aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirina yace sai ya zauna sai ya zo ta gaba ta baya ta dama sai ya zo ta hagu haka shedan ya faɗa kashin wannan zaka samu cewa yana daga cikin aikin shedan akwai al'amru bisu'i wal fahsha' yin umarni da mummunan abu da alfasha wal qawlu ala da bighairi ilmin da kuma faɗar maganar da ta shafi Allah babu ilimi shi yasa inda za a tambaye ka wani laifi ne yafi shirka da Allah a doron ƙasa malamai suka ce shine maganar da ta shafi Allah ba baka ba domin a wajen matakai na laifi da Allah ya tashi lissafo cewa kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku bihi sultanan wa an taqulu ala allahi da ta shafi Allah shirka ne da ziyara, shi yasa zamu ga Allah ya ce mana inna ma ya amurkum bis su'i wal fahsha'i wa an taqulu ala allahi magana nan mutane da yawa suna yawanci ta shafi Allah ba su sani ba sannan a ƙarƙashin wannan za mu ga cewa yana daga cikin aikin shaidan shine tazyin kawata wa mutane aiki wanda yake mara kyau kamar yadda Allah ya ce wa adam wa samuda qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana a ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil wa kanu mustafsirina mutane ne suna da basira shi yasa gina addini a asasi na hankali kaɗai? wala ba karamin bala'i bane shi hankali taimaka maka yake wajen ka fahimci abinda Allah ke aiko annabawa da shi amma ba shi bane asali asali shine a wahayin da Allah ke aiko annabawa da shi shi yasa hujja a Allah sai ce wa ma kunna mu'azzibina hatta ba za mu yi maka azaba ba sai mun aiko maka da manzo ba wai mun baka hankali ba dan in an baka hankali kara ko shekara 100 a duniya baka taba jin labarin addini ba ba wani dan sako da ka gani in an je lahira Allah ba zai tambaye ka ba duk hankalinka kuwa kenan da hankalin ne hujja qati'a to da Allah subhanahu wata'ala sai ya azaba ka duk wanda ya ba hankali ko bai ga annabi ba sannan yana daga ciki a ƙarƙashin wannan al-wu'ud wal amani alƙawari da gurace-gurace ba na ƙarya wanda ke dan ke sawa kamar yadda Allah ya ce ya wa yumannihim amma wa ma ya ash-shaytanu illa gurura shaitan zai ta sa wa mutane guri da gurace-gurace amma gurin na karya ne sannan a ƙarƙashin wannan akwai ɓatarwar shi shaitan ɗin sannan a cikin wannan akwai muwalatu wato bibiyar shi shaitan ɗin da aka za mu ga ya ce fariƙan hada wa fariƙan haƙa alaihim dalala innahum ittakhadhu ash auliya a min dunillahi wa yahsabuna ta muhtaduna sannan abu na uku ne ko na hudu shine a ƙarƙashin wannan akwai istahawar alaihim ash yayin da ya yi galaba akan mutum kuma to sai yadda hadi yi da haka zamu ga Allah yana cewa istahwaz alaihim fa shaytan fa zikirar zikrullahi fi ulaika hizbu ash ala inna hizba ash-shaytan humul khasiruna sana abu na hudu wancan din na kawo shi ƙarƙashin abu na uku ne sana abu na hudu akwai aljahal wattiba'u ban jahilci daban zato ina zaton abu haka yake Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'atau ala aku ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum alaha qala ta qaumun taj'aluna ku mutane ne jahilai domin abin da aka yi musu ya kamata su fi kowa sanin girman Allah makiyinka ya biyo ka zai hallaka ka kana kallo a gabanka Allah ya tsallaka da kai shi ya kashe shi a lokacin ya kamata ka fi kowa sanin girman Allah amma ana tsallakewa ka ga wani yana bautar wani abu wanda ba Allah ba a ce to kai ba zai yi ka ci gaba da bauta a Allah da baka gani ba kai ma ya kamata wanda za ka bautawa ka dinga ganin shi ne kiri-kiri kamar yadda waɗannan fi yi haka za mu ga cewa kuma Allah ya yi ta faɗa a ƙur'ani in yadda ya yattabi'una illar banna akwai mutanen da da yawa zato suke ne da haka malamai sun kasa zato gida biyu akwai azzannun rajihi sannan akwai azzannun murju azzannun raji wannan ilimi ne akwai abin da ba tabbas ba ne zato ne mafi rinjaye sannan sai a gina shi kuma ilimi yana karɓarsa Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idan ja'akumul mu'minatu idan mace ta zo ta yi imani Allah ya ce ya yi wa allazina amanu idan da akumul mu'minatu muhajiratun sai Allah ya ce famtahinuhunna idan mace ta zo ta yi hijira ta yi imani sai Allah ya ce ku jarrabe ta sai ya ce Allahu a'alamu bi imani hinna. Allah shi kaɗai yake sanin haƙiƙanin tana da imani ko ba ta da imani sai ce fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuka san cewa ce falatar tarji'uhunna ila al-kuffar yayin da mace ta zo tsayo hijira imtihanin da za a yi mata a gane mumina ce tana da imani ko ba ta da imani shin tabbas idan an jarraba ta akwai imanin ko zato ne yanzu wanda ka gan shi yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin hajji maganar imani a kansa tabbas ne ko ku kyakkyawan zato ne kyakkyawan zato ne ba tabbas ba ne amma wannan zaton da yake rinjayensa yana da ƙarfi da yawa sai Allah ya sa masa suna ilimi sai ce fa in alimtumuhunna idan kuka san cewa muminai ne to fala tarji'uhunna ila al-kufar haka zamu ga zaton da Kur'ani ya shi shine zannul marju in yattabi'una illa dhanna wa mata a anfus wa laqad a min rabbihim al-huda to wannan ne abu na hudu abu na biyar ne akwai at wa ta'assubanci da taqalilanci ba wani annabi da ya zo doron ƙasa babban abin da ya wahalar da shi shine addinin iyaye da kakanni wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu Ƙalu, bal tabi, umar alfaina alayhi ana da ka ce ga Ƙur'ani ga Sannan manzon Allah sai mutum ya ce maka su ba haka suka samu iyayensu suna kai ma Allah ya ce a awalau kana uhum la ya'qiluna shay'an wa ta yahtadun ko da iyayen ba su da hankali ba a kan shirya suke ba haka za ku ci gaba da bin su to in kai magana daga nan ne wani sai ce ka zagi iyayen shi kamar yadda Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhiri illa qala mutrafuha inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna to ta kalilanci ga addinin iyaye da kakanni wanda bai da alaka da wahayi wanda Allah ya saukar da shi yana daga cikin abin da ke kawo bata cikin mutane abu na ainihin wato shida ako ashakku rai ko kwanto da taraddudi akan abin da Allah ya saukar wanda ya kamata mutum ya karba sai ce wannan fa abin ya kamata a duba fa Allah ya ce kadalika yudillullahu man huwa musrifun murtab haka Allah yake ainihin wato batar da duk wanda ya zamanto mabannaki ne mai kokonto a addini sana abu na ainihin wato a bakwai akwai aljihu musu akwai wanda ɗabi'arsu ne gardama ya gane wannan abin daidai ne zai zo guri gashi wannan abin kuwa yana ganin safari ne amma wallahi idan ai gardama su ya ce baki ne su ya ce baki ne kuma wani zai yi gaddama a baki ya musa abu kuma wallahi zuciyarsa ta san cewa abin da yake musu karya yake ba haka abin yake ba amma saboda ƙa'ida na wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala dole fa su yayi musu nan ba dole su yayi wannan gargaba Allah ya ce wa annabi qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna wallahi mun san abin da suke faɗa yana bata maka rai innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun yawa ba ƙaryata ka saki ba kawai tsabaragen musu ne sun san abin da kake faɗa gaskiya ne kamar yadda Allah ya ce wa annabi Musa wa ja'adu biha ha anfusuhum zulman wa ulwa suna musu ne da kai abinda ka zo su karyata da baki amma wallahi zuciyarsu tana sanar da cewa abinda kake faɗa daga wajen Allah subhanahu wata'ala cewa gaskiya ne haka wannan abin yake wannan yana daga ciki wani za ku zo wucewa da shi da kuka zo wucewa sai a hango wani abu a can sai shi ya ci akuya ne ya kai kuma ka ce ko ya ce tsuntsu ne ko ya ce akuya ne sai ka ce kai tsuntsu ne baka yadda ba sai a ce a je gurin a gani ana zuwa gurin sai a game abin ya tashi sama fir ka ce na ce maka tsuntsu ne ka gani ce eh wallahi duk da ya tashi sama wallahi ban yadda ba akuya ne ka gani kaga wannan gardama ne kawai musu ne kawai ta ko waɗanda suke yin irin wannan gardama sannan yana daga ciki at-ta'abbi wal inadi wat ta'annu mene abu yi bayyana mutum ya ce a tafau ba zai yadda ba Allah sai da ya ce walaƙada a rainahu ayatina kullaha a kazzaba wa'a ba duk dalilin da za mu nuna wa fir'auna jinya da ga girman Allah ya yadda sai da muka nuna masa amma ya karyata ya ce bai yadda ba akwai mutanen da Allah ya ce walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa ballu fihi ya'riju da za a bude kofar sama su wuni suna kai komo a kanta idan an gama da qalu inna ma sakkarat absaruna wallahi yana gama za ce wallahi da fa'ida akai mana wallahi hanu qawmun runa ka gani wannan yana cikin abin da ke haifar da bata sana akwai alkibur girman kai girman kai mafi muni shine wanda ake wa Allah da annabawan Allah wanda wannan fitar da mutum musulunci yake annabi nuhu ya faɗa ya ce al'a rabbi inni autu qaumi laylan Allah na tashi na ta wa'azi ina kiran su da safe, da rana da daddare amma falam yazidhum du'a'i illa firara kira na bi ƙara musu kuma sai gudu wa inni kullama a litaghfira lahum hun. ja'alu asabi'ahum fi adanihim da haka duk sanda na kira su litaghfira lahum dan su zo su karba addinin musulunci ka gabarta musu me suke ja'alu asabi'ahum fi adanihim shau su ya yabahum wannan kinaya ne na kwata kwata ba ma so su ji ne Allah ke faɗa wa asarru wastakbaru bara haka suke dogewa akan abin da suke na banna sannan kuma su yi girman kai girman kai sannan za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya kawo maganan girman kai ayoyi da yawa suna nan a ƙur'ani wanda ya yi ta'aziri da kake garkaɗi da kashedi da dan kunne kan attakabbur ko shedan abin da ya fara haifan masa da matsala kenan Allah ya ce masa ka fita kama ya kunu laka an ta takabbara fiya dan mutumin da yake mutakabbiri ne to bai dace ya zauna a gidan aljanna ba wannan yasa ko ga annabawa da suka kai tsumma ta ƙololuwa wajen sanin Allah da girman Allah Allah ya buga musu shaida cewa Allah allazina yuballighuna layi wa ya hu wa la shauna ahadan idan Allah ya ce wa annabi yi abu ba ruwan shi shi yana neman ya zai gama da Allah lafiya mutane ba su ba ne a gabansa, haka ɗabi'ar annabawa take wanda shine abin da yake faruwa in ba haka ba ku kalli matsayin annabi Musa a matsayin annabta tasu yana magana shi da Allah babu kuwa a tsakiya kaga karshen ilimi da karatu a ce kana magana da Allah babu wani a tsakiya amma tambaya yake karatu yake yi wani ya ji wa'azi ya yi wa'azi karatu ya yi karatu ya tambaya annabi Musa ya ce masa yanzu cikin mutanen duniya waye ya fi ka karatu annabi Musa ya ce shi kuma duk malaman duniya sun yi ittifaki annabi Musa bai faɗa dan nuna jiji da kai da isa da alfahari ba la'akari da a lokacin bai san wani annabi a doron ƙasa ba da yake zuwa ya karɓo saƙo a wajen Allah ya karanta da mutane sai shi wannan maganar da ifaɗa Allah ya ce masa bal a'a ba haka ba ne akwai wani bawa daga cikin bayanmu. tashi ka je ka nemo karatu gurinsa khidir din nan fa sabani ake yi ba, wasu su ce annabi ne wasu ce amma kaulin wahidan annabi ne tare diyar da ta kaya bai cikin ulul azumi min ar-rusul amma annabi Musa yana ciki amma ka ce ya tashi ya je karatu gurin shi kuma annabi Musa ya tashi ya tafi hal yazo yace hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta rashida Allah yace masa fa da abdan min ibadina za ka samu wani bawa daga cikin ba mu je ka yi karatu gurinsa babu a koya maka ladabi ta yadda ba kowace magana ya kamata ka saki bakin ka kamata ba hu rahmatan min indina wa allamnahu billadunna ilma sai ga annan Musa mutum na biyar a gurin Allah ya zo wajen wani wanda bai kai shi daraja ba yana cewa hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta rashida ce masa a ina ai ba za ka yi hakuri ba ya ce in Allah da zan yi haƙuri aka zo aka fara tafiya aka ce masa to ga sharaɗin makarantar fa'initta ba aka ne in dai za ka bi ni falatus kulni an shi'in hatta uhudu talaka min hudu kira a za ka duk abin da ka gani kar a tafi aka fara tafiya ya saba sharaɗin makarantar kuma a ƙarshe aka kore shi ta kai yanzu wani ya zo eh akwai wanda zai dinga ganin waye waye tare fa muka taso ba yanzu shi wannan shi ya a'a alaga ta malam isa ba ta ka bace ta Allah ce wa Allah ne ke cewa wani ya isa kuma in Allah ya ce wani ya isa kake bi isa ba ka samu matsala wannan shine matsalar da wasu suka samu har a garin makka da Allah ya aiko annabi suka ce bai isa ba tunda kuma Allah ya ce annabi ya isa kuma isar annabi ta isa din kuma su daga ƙarshe su bata isan ba amma shi annabi tunda Allah ne ya ce ya isa kuma isarsa ta isa to a takabbur girman kai shi yasa da muga hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi ce la yadkhulu man kana la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi misqalu dharra min kiba wallahi ba zai shiga aljanna ba duk wanda ya je lahira ana cajin sa da girman kai ko da misqala dharra ne ala rajulun sai wani mutum yace inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu ko sawbuhu hasanan wa na'aluhu hasanan ya ce ya ka san ni mutum ne ina son gayu ina son tsanta ina so in sa takalmi mai kyau in sa kaya masu kyau yaya za a yi kala sai manzan Allah ya ce masa inna Allah jamilun hibbul jamal Allah ya kyakkyawa ne yana so ya gan ku cikin shiga mai kyau sai annabi ya ce alkibar shine batsarul haƙƙi in karɓar gaskiya wa gamtun nasu da kuma wulaƙanta mutane don su akwai wanda san makansa matsayi in gaskiya ce in bata fita daga bakin wana ba to bata kai matakin su karbe ta ba to shine ne al'imamun nawawi a cikin almin hadi yake cewa al-ma'ruf al-kibr al-ma'ruf huwa irtifa'u wa an wa ihtiqaruhum wa girman kai wanda yake sananne shi ne nuna wa mutane cewa kai wata tsiya ce ka isa da nuna masa kai wata tsiya ce da wulaƙanta su da mutum ya kawo gaskiya ka ga kamata a karɓi gaskiyar ta bakinsa ba yasa ƙa'idar malamai suke cewa khudhul layi la yadurruka min awwi'il kharajat anzur ila zatil qawli la min qa'id ka karɓi gaskiya da ko daga ina ta fito ba zai cutar da kai ba idan an yi magana mai maganar maganar zaka kalla ba mai maganar shi zaka yi ma shi zaka ainihin wato kalla ba sannan abu na gaba daga cikin abin da ke haifar da barin tafarkin Allah mutum ya ɓaci akwai hubbun duniya wa littirafiya son duniya da ruwa da ita wanda yana daga cikin halin da al'ummar musulmi ta fada son duniyar da ruɗuwa da ita da neman ta ta kowane hali ya ja mana kaskanci da wulakanci ku duba halin da muke ciki yanzu ku yanzu ku duba kwanan nan za ku ga abin da ya faru yake faruwa a jihar Neja idan mun yi magana da wani bawan Allah ɗazu a garin Fandogari ya faɗa min da hanyar daga Kaduna ka yi birnin gwari ne ba ta biyuwa amma yanzu daga nan ka batta ka ce za ka tafi kwanta gora ma bai yiwa kun ga abin da ya faru an je an juya mota guda an je an kwashe ɗalibai a makaranta ga baki ɗaya kuma galibin wanda suke yin wannan musulmi ne wanda ake ma wannan kuma wa musulmi ne duk bala'in a yankunan musulmi ya tsare kuma nihayatul shi shine harka ce ta neman duniya kowa yana so ya samu duniya to babu abin da yake da tashin hankali yanzu irin yadda jami'an tsaro suke kama matasa yanzu kaga yaro wani shekara sa sha hudu wani sha biyar wani sha shida yaro yana so ya sa riga mai kyau yana so ya sa wando mai kyau yana da budurwa ya jiya mata ƙarya yana so ya biya mata bukatunta na rayuwa sannan kuma shi ba shi da tanjabul aikin da yake kaga dole ya haɗa da bin dare da fasa shagunan mutane wanda kuma shine halin da ake ciki yanzu ba yadda za a yi al'ummar da matasanta suke so kowa sai ya yi rayuwa mai daɗi sannan ba su tashi kuma sun nemi hanyar da za su yi rayuwar ba ta hanyar su nemi abin da ya dace dole za ka dinga samun matasan cikin aikin ɓanna da ayyukan da ba su dace ba abin yana da tada hankali ƙwarar gaskin gaske Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana yana cewa kalla bila wata zarun al'akira wallahi kuna son magaggauciya ne kawai amma kuna barin lahira ne za ka ga aikin da za a in ka ce za a samu duniya yanzu ta yanzu nan za ka ga mutane ana mai wafi zalika faliyatar wafi zalika faliyatar ami yanzu nan zaka ga ana attanakus ana tsere-tsere shi yasa sahabban annabi suka zauna lafiya su aka sun namu suka yi a wajen addini ne suke tanakus wajen duniya sai suka dinga daga wa juna kafa da shaida qur'ani har sai da ta kai wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasaka za su fifita dan uwansu akan bukata ta duniya ko da suna da ita mu kuma a wajen addini yanzu sai maka koma baya baya wani in ka masa nasiha kace ya dinga yin sallah sai ci ai gare shi yana yin sallah bai da yi akan lokaci ne amma ba ga wani ba shi wani tsallake tsallake ma yake in yi azhar shi kenan magaraba da isha ba tabbas watakila sai wata aka ce ta ai gare shi yana ma yi ba akan lokaci ba shi ga wani ba tsallake tsallake ma yake yi ba Allah ya ce inna haula yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman wayannan suna son magaggauciya shi yasa Allah ya ce wa annabi fa an manta walla an zikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya zalika mablaghuhum min al wannan ita ce babban musibar masu kuɗin mu ita ce matsalar malaman addini ita ce matsalar su akwai wani babban malami a doktor mahamud sha'aban ustazun naqd wal balaga wallahi in yana wata magana yana cewa lokacin da duk zai zamanto za a siyar da addini saboda duniya lokacin da malamai za su kusanci gwamnati don maslaha su ba dan maslahar addini ba yace to a lokacin sai da kawai inda Allah ya al qusum masu husuma sai dai a hakuri in hada gaban Allah Allah ya hukunci kawai amma za ka ta ganin abubuwan da baka so abubuwan da ba su da kyau wannan yana cikin abin da yake haifar da matsala da kaucewa ta farkin Allah shi yasa wani zaka ga idan zai samu duniya akan hanya idan akwai gaba da kafirci da Allah zai dan ya samu wa dan ya samu duniya da haka da yawa daga cikin tawa'ifu da waɗannan bid'o'in zama jagora wallahi suna yi ne dan samun wani abu na me na duniya na samun wani abu na duniya yana shi wannan zindikin mulhijin na kano don kwanaki ba gwani ya siyo masa mota ta wajen biliyan shida ba wai an kawo masa ko danna na fatima ne ko sai dina ali ne wallahu ala. dama nihayatul matsaf shi ne ana neman mukami ne da wa ya faɗa ya tsiran tsuwa ya ce wai in ba sa shi ake in sa shi ake yi ai mubahala na ce ai zuwa za ka yi gaba da gaba mu mubahala in rantsi da Allah wannan abin kwangila ka ɗauko sa ka akai ka kuma ka rantsi da Allah ba sa ka kai ba kuma duk wanda ya karya Allah ya ajiye aya a kansa Allah ya lalata rayuwar shi har mutane sun ɗauki darasi a kan shi wannan za su ake kwangila suke ɗaukowa in ba sa ka yi ba kwangila ka ɗauko ba raina hankalin mutane kai ba akwai tattauna da zamu yi da ɗan wannan shi a ranar asabar mai zuwa ko tara ya ce zai zai kare abubuwan da abdul jabbar yake faɗa ta tabbas iya eh, akwai to akwai abubuwan da na yi shiru a kansu ba zan ce kuma sai ranar tattauna da an ba renin hankali ba cikin abin da na bada misali a kan shi isar zai dubi harisa jiya duk mutumin da ya ɗauko ƙur'ani cewa tuk fifi na su kamar lahu mugudi kana ɓoye wani abu a ranka wanda allah ya bayyanar da shi idan ka buɗe ƙur'ani ka ce ai annabi yana ɓoye munafunci ne ko yana ɓoye a zuciyarsa yana san matar wani ya aure ta kai zindiki ne arne ne kai don ƙur'ani ba haka yake ba sannan a gaba Allah ya ce falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka irin wannan auren akai da safiya da ba qur'ani bane yace zawwajnaka ha mu muka daura maka aure da ita wallahi za su zo ne ce inda a hadisi ne za su ce gashi an jingina wa annabi fyaɗe da ƙwasan mata amma saboda ƙur'ani ne duk wanda ya buɗe ƙur'ani ya mu ƙur'ani wannan fassarar kowa ya san ai ba haka ayoyin suke ba ko da kai wannan fassarar zindiki ne kai mulhidi ne arne ne kai in ka jingina wa annaba haka sai ke wani lokaci ya ma fi fitowa fili a ƙur'ani sama da hadisi to sai su ƙyala na ƙur'ani sai su ƙi magana akan yi sai su tafuwa ya hadisai su ce ai bukari da muslim ne su suka ruwaito zagin annabi haka yake yin irin wannan fassara ta gatari ya zo ya fassara ta gatari ya ce wai ya zo kara annabi ne akwai ɗan uwansa musa alƙasuni na ga bayani na wajen awa ɗaya da wani abu rabi an zo zan daddanna muryarsa kowa ya ji kuma zan ba shi amsa kam duk maganganun da yi tun daga farko har ƙarshe shine da nake faɗa jiya nake cewa wai wani yana rubuta ana karatu yana rubuta wai labbai ka sadauki na ce ta aiko malaminku mu ne ya kamata a rubuta a ce labbai ka sadauki na ce dan a nan gari a kan kujerar nan wani lokaci ko tattaunawa aka kai nake ana tattaunawa ina jingina a kanta kuma ina shan shayi na ce amma malaminku da ya je kogo ya ɓoye an yi an fito cikin kogo ya ki ɓoye ya ki fitowa kuma kuna cewa sadauki na ce ku nuna mun in ba tattaunawa shi da mala alkasin ba bai yadda ya taba tattaunawa da wani malami ba tun daga nan ya koma ku goshi ya gudu ya ke fitowa ya ce ta wanda ke gudun a tattauna da shi ko ce kuna cewa sadauki ai ba ba maganin sadaukantaka to duniya yana ciki sannan abu na gaba shine akwai ittiba'ul hawa bin san zuciya shi yasa za mu ga ka'ida ɗaya Allah ya kawo cewa amma man kafa maqama rabbih ana annasu anil hawa fa innal jannata in kana so ba ka so a riƙo rigima ta kasa warware in an tafi gaban Allah to ka yi ƙoƙari abinda da zuciyarka take so ka hana ta shi to lokacin ne da zaman to fa innal jannata hiya al ma'awa amma za ka ga tsakanin alhawa da alhaulu suna da alaƙa alhawa son zuciya alhaunu wulaƙanci da ka lizinci alhawa to abin da zai kai ka zuwa gare shi shine alhaunu. wulakanci zai kai ka zuwa gare shi shi yasa ba haushi ma ya ce inda kwaɗayi ya me da wulakanci duk wanda ya kuskure ya hau motar kwaɗayi to ba inda za ta tsaya da shi sai tashar wulakanci nan za ta yi jumpin da shi nan za ta tsaya da shi sannan abu na gaba akwai aliski hidaku bi ayatin lahi wa rasulihi wal mumini in isgiri ga ayoyin Allah da manzan Allah da kuma masu imani mun faɗa cewa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri arrahmani hum kafirun izgili izgili a sa wando wani ya kanka yace saki wannan an gama ruwa ka je gemu ne kalle kai ce a jiran Allah sai ka ce kyanke so ka ji ka wani gemu baya baya da kai amma dai alhamdulillah yanzu gemun yayi kima yanzu yan mata suna son maza mai wasu gemu shi yasa yanzu a gemun akwai a cutu mata wallahi akwai wallahi akwai zuwa suke yi gayu a manna gemun manna shi ake a shafa masa mai a gyara shi ka gaina walƙiya wallahi ba za ka taɓa gane manna gemun akai ba yawa ka ga mutum yanzu da gemu aka ɗauka aka rama kallawa ne in sallah ta lalace za ka tura shi gaba ya gyara ta amma wallahi mutanen Allah ne rayuwa sana abu na gaba akwai alkufur kafirce ma Allah wanda Allah ya amfani da ayoyin da sun kai akan kafirci wajen 311 a Qur'ani Allah ya ce wal Qur'an al-Majid sai ce bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum aqala al-kafiruna hada shay'un ajib sana akwai al-gulu fil anbiya wal awliya was yana daga cikin dalilan da ke sa a ɓace wa tafarkin Allah wuce gona da iri akan annabawa da waliye da mutanen kirki da haka za mu ga Allah yana ta ya ahalar kitabi la taglu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu wa dallu an sawa'a sabil kar a wuce gona da iri ana yi kuma za ku daga cikin musibar ma akwai guluwi a cikin addini ko kuma na sha faɗa ba so ɗaya ba so ba don kana halin sunna tsakka yau da rikanka dama fuska biyu ce dan bid'a shedan ya zo masa ta ƙofar guloyi kai kana halin suna, an ba sa ba shedan ta kofar jafa'i zai zo maka sai ka kasa gona da iri shi kuma ya wuce gona da iri haka ake yi sannan abu na sha bakwai akwai suhubatus su wal bi'atul fasida abokai miyagu da kuma society da yake ɓatacce ne ina fata an fahimta menene dalilin da yasa annabi nuhu ya faɗa yace innaka la in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran min ai ba a haifai yaro kafiri me yasa yace ba za su haifi kowa ba sai fajiri kafiri saboda bi'ar ce ɗabi'ar ce society ne haka shi yasa zaka ga ko aikin banza kake yi ka gane abin bashi da kyau idan baka canza bi'ar ba da abokanai da wuya ka iya barin abu shi yasa Allah ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ya waylata laitani lam attakhidh fulana laqad adallani an adh-dhikri ba'da izja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula wannan yana ciki to kowa sai ya duba ya ga waye abokinsa miyagun abokanai kuma bi a fasina shi yasa ba a so a bari aikin banna ya zo ya dabe bai kowace unguwa ya kamata kowace unguwa a samu abin da ke faruwa a unguwar na alheri ya fewa kan sharrin da ke faruwa a unguwar domin aka fari sharri ya zo ya dabaibaye society duk wanda zai taso a bi'a in ba sa abu shi ma cikin sharrin zai taso wannan shi ne dalilin da ya sa ake so kowane gida wannan mai gidan ya gyara gidansa wannan mai gidan ya gyara gidansa wannan ma ya gyara wannan ma ya gyara wannan ma ya gyara lokacin da dan mai gidan zai fito waje dan wannan zai fito su haɗu idan wato ta'yan gyararru ne to za ka samu unguwar ba ta samun matsala amma idan ɗan mai gidan nan ne nan gidan gyare yake amma duk gidajen da ke zagaye da mutum duk lalatattun gidaje ne in ɗanka ya fito abin da ke faruwa a sosatin na lalacewa in ba sa'a ba sai yaron ya ɗiba abu za ka ga ko unguwa ce ake sai da ganye ko kuwa ana sha to in ba sa ba wallahi zai wahala ka ga yan yankin kowa bai tashi yana shan shuni ba ba haka bane haka ne shine abin da ke faruwa sannan malam ali yana nuna min cewa lokaci yana karatowa ne akwai at-tashabbuh da dalina yin kamanceceniya da atattun mutane wannan yana taimakawa shi yasa mu ga Allah yana cewa la kunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum azabun azim sannan akwai al-ibtida'u fid-din kirkire-kirkire cikin addini wanda wannan yana daga cikin matsalar mu kirkiran abu cikin addini abinda annabi ya kawo bai ishi mutane ba sai kinkin sai kinkin kirwa nasu kirkiran wani abu a cikin addini da sunan addini wannan ɗaya ne daga cikin asbabun da ke kawo bata malam ali yana nuna cewa lokaci yayi Allah ya ce lahu fi dunya khizyu idan mutumin da ya zama jagora a bata wala ku jira ku gani Allah sai ya kantsanta shi ya wulakanta shi a duniya Allah ta'ala ya sa mu dace za mu tsaya a nan tun da gobe akwai zamu mu ci gaba da ganin inda muka tsora abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh